shine sayan to ku ku ku ku ne ya kai ne amaya da kiki ko sama ya an bara na ni ya sanya alkai kuma dole za a zo a soke wannan ce a ce an faɗi ya amara ya so shi wannan ce amara an faɗi ya amara ya so shi an da abokan amara ya kamar da yayi to da an ce a yanka shi an fi kuma ci gida haka nan in ba a zaune dubu goma sha biyar ba na sai an kuma abokan amara maza da mata za su su sai kek su a soket a yanka shi a wuri da ni abokan ango ku zo ku kek amarya ya amarya da kek an a zuwa saya da wani yi wani fara an ce a zuwa sai dubu sha biyar amma ya ce wani dubu da Ina hajiya safiya, ina hajiya fiye ina hajiya fice kuma, kuna ina, kuna amarya, abokanan amfani, abokanan amarya mara mata, don Allah ku je ku soke, sannan a yanka shi. Ku ba ku sai ke, nan kuna fasfo kuma, kawai ba ta zama kawai kuma ake saman testa a wasa ya ce ga da mallawa ne kif din lawa ne Wayaya ina da filan na ce Allah sai ke kowa ya ce baya jaruma al'adda nufi ake ciki ina jinki lura mana tallan gidan hada-hada. Assalamu masoyana suna yi muku fatan alkhairi. Mm. Wannan fim ɗin namu mai suna gidan hada-hada ci gaba da bibiyar a tasha tasha Gidan hada-hada TV. Gidan mm. an mm. Kuma an. An yi ɓantare-ɓantare. <laughs> Me ake ci Ta <laughs> ko in tana miki? mu wannan Za sha ko in sha miki? A wanne daga ciki? ce Aw, Bello kenan. Bello bugagge. Oh, Bello bugagge. <laughs> Eh gidan hada-hada. Ba zan ba ku satan amsa ba. Mm. Gidan hada-hada TV. Ina yin fatan alkhairi masoya na. da mm-hmm. gode. Mun gode alƙarin girma. Amin ya Allah. <laughs> Jaruma. Ta kamar ki lafiya. <laughs> To jama'a, kamar yadda ne muku alƙawarin cewa Musa taron waka zan saka muku a yi biyu a anti. To ga ta uku nan ta fara zuwa kafin ta hudu ma ta zo. Insha Allah zan saka muku a yi biyu a anti ranar Juma'a. Kuma zan muku godiyar nan tawa thank you easy father moza ingila saboda ina jin daɗin bibiya ta da kuke a channel ɗina sakarai tv waka kuma kamar yadda kuka gani a wannan talla ga inda lokaci ɗaya an jima bata sani ba kawai ganin mace da gonar ɗaurin aure da waye kai abin sai kun ga ci gaba eh na gode cewa komai za ku sha nishaɗi kamar yadda nake muku da farkonci don haka ku nemi sakarai tv waɗa, kuma kar ku manta ku yi min subscribers eh za ku inda na zo ina cewa auren soyayya na zo na yi da ke ga gora ga alewa don haka sai ku bibi wannan channel ɗina kar ku manta sakarai tv waɗa. kuma masoya na ji daɗin irin bibiyar da kuke mun ina jin daɗin irin bibiyar da kuke mun da kiran da kuke mun muna gaisawa kuma wallahi ina jin daɗi sosai kuma ƙauna ce ta kawo haka kuma na gode na gode kuma ina da gaishe ku tantin easy faza moza ingila na gode